Wannan shi ne anti-infection and tightening solution yana mai da tsohuwar yarinya yana magance ƙaiƙayin gaba yana magance fitar farin ruwa yana magance warin gaba anti-infection and tightening solution akwai ƴan uwan haɗin sa da muke haɗa set ba iya shi kaɗai ba ne. Za ba da bada set na wannan matsala wannan shi ne gagarabadau yajin maza yana ƙara wa namiji kuzari da ƙarfi kamar matashin doki wannan shi kuma shine sakurma surutu sirrin da muke ce muku yana sa ihun namiji da rikicewa shi da gumza shi tsantsa ƙara mace daɗi yake da martaba ya daraja sannan dai ga kwallon nan wannan kwalli wasu suka ce ba mu gajiyar tallata shi na ce ba zan taɓa gajiyar tallar kwallon nan ba saboda sirri ne tsakani da allah mai kyau sirri ne na kwarai sirri ne wanda a wannan zamani irin su ba su da yawa shi yasa ba mu gaji ya tallata shi domin na fi son duniya kowa ya mallaki wannan kwalli haɗin kwalli na malamai idan ka idona don muhibba wato kwallayen muhibba mai kiran mutum daga nesa shi ɓangaren daraja matsayi ɗaukaka muruba kwarjini shi kawai ɓangaren ɗaukaka ne ɓangaren taimako ne na rayuwa yana kwarjini farin jini yana sa ka shiga zuci al'umma yana taimaka ma 'yan kasuwa ko irin budurwa mai neman samari yana kuma ƙara mutum farin jini na kasuwanci na al'umma sannan ne yana ƙara kwarjini irin tsakanin mata da miji sannan ne yana sa mutane su so ka. a ji mutum ya ji ka a ransa yana taimakawa sosai duk irin aikin da ko irin ayyuka irin masu aiki gidan larabawa haka ko masu aikin ko masu aikin kamfani kai ko 'yan siyasa wannan kwallon gaskiya yana taimakawa sosai yana agaji yana abubuwa daban-daban masu ɗaya ko sari mun shirya wannan kwalli ya fi dozin ɗari uku yana da kyau kwarai da gaske sannan ga sabulun su sudani ainihin sabulun sudani kenan wanda gaskiya wannan sudanisof ɗin din inda kin nemi ainihin sakar sudani mai kyau to wannan gaskiya yana da kyau kwarai da gaske yana sa kamshin gaba yana magance duk wata kwayar cuta da infection da wata matsala da ke gaban mace sannan yana sa gaban ke kanshi ko fan fan in ki ka wanke zaki ga kin bisu su kina ta shinshina saboda kanshin su da daɗi yanda kika san mage haka zaki bi su kina shinshina yana da kyau shi ma yan ɗaya ko sadi muna ba su wannan kwalli ka kumanta har ƙasar saudiya akwai shi kuma duk inda mutum yake a faɗin duniya mai sayan ɗaya ko sadi za mu iya aika masa Wannan shi ne hayaƙin neman kasuwa. Wannan wato sirri ne ga 'yan kasuwa. Kowane irin kasuwanci yake, kama daga aikin kamfani. aiki a ƙarƙashin wani ko a wani gida ko kuma kasuwanci na siye da siyarwa wannan ko makaho mai bara ya turara da wannan hayaƙin 'yan Allah yadda sai kasuwarsa ta canza yana da kyau sosai wannan hayaƙin hayaƙi ne mai kyau mai inganci hayaƙin da in dai namiji ko mace sun turara na shi 'yan Allah yadda za a ga natija shi kwarai da gaske wannan shi kuma shi ne hayaƙi wannan turaren wuta irin turaren wuta haka na kwarjini na mallaka, na kariya na mai Kawai shi wannan ana son namiji ya ji ƙanshinsa ne. Saboda haka mace za ta turara shi a jikinta da kayan sawa ta hamma ɗakinta za ta iya. Wannan yana da kyau sosai, yana sa mallaka, jan hankali, yana sa ki haska sosai a wurin mai gidanki Ana so mace ta turara shi iya ƙanshinsa in gida ya ji yayin da kika san hayaƙi yana nisa a zuciyar mutum. a hancin mutum to haka za ki nisa a zuciyarsa ki samu mazauni yadda ya kasan an samu eh, katakai an buga miki katuwar kujera tsakiyar zuciyar shi ba wa ba wata shegiya ta isa ta ture ki sannan ga kin fi budurwa uku daɗi shi kuma yana sa ki zama shimfiɗa a zuciyar namiji ko yana tare da wata mace da ce kamar ke ce cikakkiyar mace a duniya yana da kyau sosai kin fi budurwa uku daɗi yana sa rikicewa da wannan namiji na mallaka ne sadida bangaren ƙyallen bala'i ba za mu daina yaro muku shi ba saboda mun sanar da ku ƙyallen bala'i ne ƙyallen bala'i na manyan mata ƙyallen bala'i haɗin malamai ƙyallen bala'i mai sa a rikitar da maza shi ma na mallaka ne ingantacce sahihiyar mallaka ta musamman. sha ka girgije kenan maganin sanyin mara mai wanke mara ya magance duk wani kasara da mata da maza suna sha bangaren irin sanyin mara duk yadda ya nisa a jiki sannan ga na basir da zafi ko mai tsiro ne ko mai sa ciwon ba